faɗin jiha na ake yi a komawa SDP da aka yi. Mun birna PDP da daddare nan. Ba ba za mu yi ta ba. Ba ba za mu yi ta ba. To me yasa ba za mu yi ta ba? Saboda ba a dace a PDP dan takarar na aka kawo san shi ba. Da shugabanninmu da tsohon gwamnan jiha, Rabban Joni Taburan nyame, da kuma ɗan takararmu na PDP, Chief David Sabo Kempe da kuma Sanata Abubakar Tuta kuma da kawan tsarafan mu sanata su usman damboyi tun muka gama wayan su na su yan siyasan jihar taraba shigan tun muka koma 'yanzu. wasu yan jam'iyyar pdp kenan a jihar taraba ke fa nuna fushinsu game da abin da suka kira sabi doron abuja a zaben fidda gwani na kujerar gwamnan da kwamitin zata so jam'iyyar ta kasa ta baiwa mr darius ishaku batun da ma ya ce kuce inda yanzu haka mara watanni ke cewa tuni sabuwar jam'iyyar sdp ta fa shirya karɓar gososhin jam'iyyar pdp da ke ficewa tare da basu takara wannan ma na zuwa ne yayin da wasu 'yan takara da kuma wakilan zaben wato dalage kusan 400 ke haraman zuwa kotu bisa zargin cewa ba a basu sun yi zaɓe ba kamar yadda wannan ɗan takarar ke cewa. da farko kana magana da honorable abata ɗan takarar madaliza jalingo na ɗaya eh dalilanmu da na zuwa kotu shine don ba a yi zaɓe ba mun zo da delegate mu 'yan takara da delegate dinmu na ƙananan hukumomi guda goma sha shida da kuma hindu development area akan za a yi zaɓe ba a yi zaɓe ba eh to idan har ba su tsaya sun dubi wannan abun da idon rahama ba akwai dalilan ko kuma hujjojin barin pdp mu 'yan jami'an pdp na asali ba wayanda muke ganin sun shigo pdp da tsakiya rana ba to amma kuma yayin da wasu 'yan pdp ke kokawa wasu kan murna ma suke honorable marafa bashir abba shine ma bai wa takarar kujerar dan majalisar dattawa a mazabar taraba ta tsakiya eh, alhamdulillahi mun gode wa Allah mun gode wa jama'a mu yadda suka taru suka bani goyon baya na son tabbatar musu cewa zan yi musu aiki yadda suke bukata kuma insha Allah na roƙon su mu haɗa kanmu da warwata mu mu tsaya mu yi zaɓen general election domin shi yanzu kan mun getare na farko ne babban yana zuwa kuma ana kiran a yan wani wayan da su samu wannan nomination ba su ma su zo mu haɗa kai mu gina jam'iyyar mu da nake kira kenan kamar taraba haka fa lamarin yake a jihar adamawa inda na ma wasu kusoshin jam'iyyar ne da kuma 'yan takara ke fa ficewa alhaji abraman kwacham na ma cikin waɗanda suka fice daga pdp ito eh da farko dai alhamdulillahi abun da ya sa eh, kamar yadda ka faɗa jam'iyyar pdp ni tun da aka fa tare da ni aka fata kuma mun bauta mata kuma mun raya kuma muna ƙaunanta shi ya sa muka rayata, dalilin da ya sa muka rabu da wannan jam'iyya rashin adalcinta da cutar da 'ya'yanta da take yi da muna naman da muke yi mun yi haƙuri mun yi haƙuri mun yi haƙuri haƙurin ya kai mu makura shi ya sa dole ne mu bar jam'iyyar don eh, masifa da bala'i da annoba ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya